ya wuce baya cewa rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta to duka rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta abin da ke kan mutum yayin da ya ajiye azumi saboda ita ramuwa Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma rashin lafiyar da ba a tsammani ko an cire tsammanin warkewarta saboda an yi maganin an yi maganin Allah bai kawo sauki ba Allah ya so ya jarrabu bawa da ita ba mai warkewa ba ce ba to irin wannan idan mutum ya ajiye azumi don wannan rashin lafiya to zai ciyar ne a madadin ramuwa tun da shi ko nan gaba ma baya tsammanin samun sauki da haka ya zaka ce zai rama nan gaba da haka shi abin da kawai zai shine ciyar da miskini dukkan yinin da ya kasa yin azumi sai ya ciyar da miskini wannan shine ma'auni da haka cutar da kake ciki ko kai tambaya akai haka ne ko ba haka bane ana sa ran warkewarta za ka yi ta tara azumin ne har ka samu sauki sai ka ciwon ulsa kuma ana warkewa an sha ganin waɗanda suka kamu da ita kuma suka warke idan ka ga ta tafi ta dawo to kai ne abubuwan da aka ce ka daina ci ko ka daina sha kuma sai ka ci gaba da cin su bayan ka ji ka dan samu sauki kaga dole za ta dawo kenan an ce ka daina cin lemon tsami ka ci gaba da cin lemon tsami an ce ka daina cin abu mai yaji ka ci gaba da cin abu mai yaji an ce yadda likitoci suka faɗa kenan sai ka ci gaba da yi ka saba ka'idar su to kuma sune ahlul zikri a wannan babin fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamu da wanda ya saba ahlul ya saba ahlul zikri a kowane babi ko dole ya sha wahala kai bayanin riya da kuma yadda take fata ayyuka shin wata addu'a mutum zai Allah tsare shi daga riya a yanzu haka ban sani ba ko kuma na sani na manta ba wata addu'a da na sani in kuma na sani ma na manta keɓantacciya da ake dan mutum ya tsare kansa daga riya sai dai addu'o'i ga mammu waɗanda suka safi mutum ya nemi sabati a kan shari'a wanda wannan mafahimin sabati a kan shari'a ya shafi komai da komai Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan ya zama gamamman addu'o'i ne da dukkan shiriya da mutum zai roƙan wa kansa tsayuwa akan tafarkin gaskiya da kuma kaucewa ta farkin mata wanda ya ce akan yi bayanin cewa dukkan abin da zamu muka gani na addini ba za mu aiwatar da wato ba za mu iya fahimtar sa ba sai ta hanyar da sahabbai suka fahimta wannan yana nufin da abin da suka aikata kenan sai mun aikata to su sahabbai kuma sun karkace kawarin a zamaninsu mu ma yanzu za mu iya karkace kawarin a zamaninmu